Assalamu rahmatullahi ta'ala wa barakatu yau hirar namu na musamman ne. Wai shin yan fim me yake faruwa ko kuma me kuke nufi ko kuma me yake sa hakan ko kuma me nufin naku na yin hakan? Me yasa yawancin yan fim ko kuma ce yawancin producers ko kuma yawancin daraktoci a karaktar da ka fara fito a'a na fito a ɗan sanda to babu wani fim da za a sani na fito a wani abun sai a fim ɗin? ai ta sani ɗan sanda ɗan sanda ɗan sanda a'a ai ta sani soyayya soyayya soyayya a'a ai ta sani gashi nan dai ga characters iri iri me yake ja hakan assalamu alaikum wa rahmatullahi suna na abubakar usman ina jarumi a masana'antar harin kotu wannan tambaya ne gaskiya haka take saboda abin da yake faruwa shi gaskiya har yanzu wannan shi gaban ba mu da shi gaskiya wannan ba daidai ba ne abin da yake faruwa shi ne ni yadda nake ɗaukar abin nan ko ke ga zaman ko baƙin ciki ne ke sa ko ne? to yana da kyau a ce a matsayin ka wanda ya sunan jari abin da ake nufi a jari ne karatas zaman duk inda aka buga da kai haka ne in an samu wani rotan a amma mun suka ga sauran yawancin mutane idan ka taka rol na farko a fara saka Allah ya ɗaukaka ka da wannan kai suna mutanen mu sai ka ka sai a daɗe a farka wai sai irin wannan rol ɗin ya zo za a ba shi a'a a matsayin ka ja wancan gudun Allah ya yi ka samu suna ya kamata a ce gol kala-kala inda haka taka rawar gani a wajen ya kamata a ce ka taka an baka wani fim kuma ka taka rawar gani ka ga an so mutum da ci gaba in ji ga mafi majority na Nigeria fim abin da ya shafi ba shi gani za a gani ana ka a fim na farko za ga ka taka rawar gani za ga za su da ba za su yi ba kala-kala amma mu nan sai a bakka abu ɗaya wanda in ba Allah ne ya taimake ka kana da wani abin da kake yi ba ko kuma kai ma Allah ya baka wata basira da nasibi ta wani bangaren shi kenan da haka sai ka an shaɗi kira ga producer haka kuma su ma daraktoci na kayan wood shawara ce ko ni kankin kaina yanzu a kankin kaina abin ya faru da kai ne ko daga lokacin da ne wannan haka yake ai gashi nan ma ina faɗa mm. tun daga lokacin da muka yi kicin madina da mu da sa'adu gwanja su moda mm. da kuma sauran jarumai dai wasu ma Allah ya gafarta musu Allah ya ci kansu sun kwanta rama in ta mu zo Allah ya sa mu ci lafiya zaka ga ai an yi fina-finan daudu ba za su ku ba ya ishi mutane tun da wani lokaci babu wanda ya taɓa kira na ce min abubakar duniya zo ku canza ma rufe to har yanzu ni ina kallon ni dai alawa, nawa ban san wani ba ni ina kallon wasu producers da wasu directors wala a sakamakon gunta suke mana saboda menene wannan fim da shi yasa muke suna da shi ma kankin kansa ado yanzu in ban da Allah ya cece shi ya shi Allah ya bashi shi basira ta kunya ta waka shi ma da yanzu yana ne yana kama mu kankin kan mu ma Allah sai ba mu ta mu basira da fasaha yin gashi na wayo mu ma Allah ya taimake mu ma muna yin namu kankin kan mu gashi na ba to kaga yanzu ba dan Allah ya wannan bangaren ba an baka aro ɗin kana yi a yaya na. sai dai kuma shi dama lamari Allah dama ai shi ke mutum mutum ba shi ke kuma in ji hausawa suka ce duk bakin da Allah ya tsaga to abin da nake so ya kamata idan ka daɗe a wannan masana'anta ka ba ta gudunmawa to ya kamata ba a dinga sanin meye za a yi wa mutum a faranta masa tunda menene matsalar da take faruwa kamar mu yanzu da muke rol din dauri wallahi akwai producer da dama wanda a haka suke kallon ka wanda kai ko wata magana ne ta taso ko ta tsegumi ko ta wani abu mutum ba zai kare kai ce a'a wani ba halinsa ba ne acting um, um, ne na rantsa da girman Allah sai ya zage ka daɗinka da shi da ƙaunar da zai nuna maka a ran da ya kirawo ka aiki idan ka gama wannan buƙatar sa shi ta riga ta biya to kaga me amfanin irin wannan to ya kamata ko miye ne mu a dinga sa Allah a ciki to kaga me amfanin irin wannan to ya kamata ko miye ne mu a dinga sa Allah a ciki to kaga me amfanin irin wannan to ya kamata ko miye ne mu a dinga sa Allah a ciki to kaga me amfanin irin wannan to ya kamata ko miye ne mu a dinga sa Allah a ciki to kaga me amfanin irin wannan to ya kamata ko miye ne mu a dinga sa Allah a ciki to kaga me amfanin irin wannan to ya kamata ko miye ne mu a dinga sa Allah a ciki to kaga me amfanin irin wannan to ya kamata ko miye ne mu a dinga sa Allah a ciki to kaga me amfanin irin wannan to ya kamata ko miye ne mu a dinga sa Allah a ciki to kaga me amfanin irin wannan to ya kamata ko miye ne mu a dinga sa Allah a ciki to kaga me amfanin irin wannan to ya kamata ko miye ne mu a dinga sa Allah a ciki to kaga me amfanin irin wannan to ya kamata ko miye ne mu a dinga sa Allah a ciki to kaga me amfanin irin wannan to ya kamata ko miye ne mu a dinga sa Allah a ciki to kaga me amfanin irin wannan to ya kamata ko miye ne mu a dinga sa Allah a ciki to kaga me amfanin irin wannan to ya kamata ko miye ne mu a dinga sa Allah a ciki to kaga me amfanin irin wannan to ya kamata ko miye ne mu a dinga sa Allah a ciki to kaga me amfanin irin wannan to ya kamata ko miye ne mu a dinga sa Allah a ciki to kaga me amfanin irin wannan to ya kamata ko miye ne